This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin ja gabatar da wannan shirin da fatar kun wani lafiya. tare da sauran abokan aiki ina kuma tare da usman kabara wanda zai karanto mana kanan labarai to ce a ranar alhamis din da ta gabata ne suka ceto wasu mata da yara guda 234 eh, wanda 'yan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin kasar haka kuma mako daya bayan gagarumar girgizar kasar da ta faru mai nauyin maki 7.8 a kasar nepal jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane ba ciki har da 'yan kasashen turai akalla guda dubu daya haka kuma za mu ji cewa babbar mai gabatar da kara a baltimore da ke kusa da birnin washington dc ta tuhumi 'yan sanda guda shida da suke da hannu wajen kama fred gray inda ta ce sun yi ba bisa ka'ida ba to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace rana asabar za mu gabatar da amsoshin tambayoyinku to amma kafin ku ji wannan shirin mun yi hira da mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kanal sani usman inda yake cewa yaƙi muke da ta'addanci kuma mutanen da aka samu ba za ka zo kaiwai kitso da kwarkwata a kai ba saboda dole ne ka bar mutane su yi nasu aikin a tantance ko suwaye shin waɗanda aka sata ne ko ko iyalan 'yan ta'addan ne ko ko su kansu 'yan ta'addan to muna da ƙarin bayani sai kuma to ai ko wata ɗaya ne bai kamata a ce ana bin ma'aikacin kuɗin albashinsa ba ya kamata in wata tana karewa kafin wata ta kare albashin ka ta nuna abinda doka ta zayyana ke to amma a jinkirta a yi amfani da kuɗi a yi siyasa shine kungiyar kwadago ba ta amince da shi Malam Nuhu Abayo Toro kenan mai magana da yawan kungiyar kwadagon Najeriya akan rashin biyan ma'aikata albashinsu. To tare da sallama ga cikakkun labaran. sojojin najeriya sun ce a ranar alhamis din da ta gabata ne suka ceto wasu mata da yara guda 234 da 'yan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a arewa masu gabashin kasar sanarwar tasu ta ce wannan jimilla kari ce a kan wadda suke da ita a da wanda suka fara cetowa kuma sun kai ne a samaman da aka kai a baya a yankin sojojin sun tabbatar da cewa ana ci gaba da kai farmaki a dajin tare da mai da hankali wajen ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a dajin sannan suna tarwatsa dukkanin sansanoni da wasu makamai na 'yan ta'addar wanda suke a cikin dajin a farkon makon ne da aka ce an ceto kwatankwacin yawan waɗanda aka ceto a yanzu daga dajin an sami rahoton cewa ɗaruruwan mata da yara sun sami tsira daga makon da ya gabata ya zuwa yanzu muna da ƙarin bayani bayan mun sha labaran duniya. mako daya bayan gagarumar girgizar kasar da ta faru mai nauyin maki 7.8 a kasar nepal jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane ba ciki har da 'yan kasashen turai akalla guda dubu daya a jiya sun bayyana cewa yawan mutanen da suka halaka a girgizar kasar ya haura 6,600 tsakanin ciki da wajen birnin na kathmandu sai dai jami'an sun ce suna sa ran ceto wasu wanda ake sa ran za su tsira a gagarumin binciken da suke yi wanda suke zakulo wanda abin ya ritsa da su waɗanda a yanzu haka suka samu tsira suna kira ga gwamnati da sauran ƙungiyoyin agaji da su taimaka musu da gaggawa domin samun abinci da ruwan sha da kuma sauran ababen tallafi a gare su a yanzu haka suna sarari ne sakamakon rasa mahallansu a katmandu dai ga alama al'amura sun fara komawa daidai domin masu saye da sayarwa sun fara buɗe kasuwancinsu wasu sun naɗe tantana sun da suke kwana a ciki sun shiga gidajensu amma warin gawarwaki ya hana mutane da dama komawa gidajensu a wata ziyarar kwanaki uku da shugabar kula da agaji ta majalisar ɗinkin duniya blair amos ta kai a yankin ta ce kayayyakin agaji sun fara isa yankin tare da yin kira ga duniya da ta taimaka don samun karuwar kayan agaji da jama'ar ƙasar suke bukata gwamnatin ƙasar nepal tana bawa iyalan waɗanda suka rasa ransu dala amurka dubu ɗaya da kuma dala ɗari hudu daban don bin neman matan majalisar ɗinkin duniya dai ta ce mutane kimanin miliyan takwas ne wannan bala'i ya shafa sannan kuma miliyan biyu suka rasa mahallansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babbar mai gabatar da kara a baltimore da ke kusa da birnin washington dc ta ce ta tuhumi 'yan sanda guda shida da, suke da hannu a wajen kama freddy gray inda ta ce mai binciken lafiya na jihar ya tabbatar da mutuwar freddy a hannun 'yan sandan da cewa kisan kai ne mai shari'ar marilyn mosby ta ce a juma'a ne freddy ya yi fama da matsanancin ciwon wuya a lokacin da ake dauke da shi a motar 'yan sanda ranar 12 ga watan afrilu ta ce ba a saka masa madaurin kujerar mota ba sannan 'yan sandan ba su bashi ko kuma neman agajin asibiti ba duk da cewa shi freddy din ya nemi taimakon hakan ta kara da cewa ah, wukar da aka ce an sami bakar fatar da ita dan shekaru 25 ba wuka ce ta sosai ba wadda kuma doka ta bashi damar rike irinta sannan ta ta kira kamin da suka yi masa a matsayin ya saba wa doka 'yan sandan dai an ba da su a ranar juma'a da ta gabata bisa zarginsu da laifin kisan kai da rashin nuna halayya mai kyau da tsare mutum ba bisa doka ba sai dai kuma a halin yanzu da ake ciki 'yan sanda sun kama wasu masu zanga-zanga da suke zama a wajen da zanga-zangar ta faru tun ranar juma'a bayan an sa dokar hana fita a garin masu kallon al'amura sun ce 'yan sandan sun yi karfa-karfa ga masu boran fiye da yadda suka yi a baya kafin a yi tuhumar juma'a jama'a dai da dama sun taru a ranar sun taru suna murnar yi wa 'yan sanda wannan tuhuma da aka yi Usman Kabara ya karanto labaran duniya. To kamar yadda kuka ji a labarin duniya rundunar sojan Najeriya ta yi rawar gani domin cikin 'yan kwanakin da suka shige ta samu nasarar kubatar da wasu mutane daga hannun 'yan Boko Haram. To amma ana ta korafe-korafai musamman mu 'yan jarida cewa har yanzu rundunar soja ba ta gabatar da waɗanda ta ceton ba. Tambayar kenan da na wa Kanal Sani Usman mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya. wannan magana ba hakanan take ba. cewar ba a hidda hotuna ba idan kin tuna ranar alhamis da ta wuce an kira taron 'yan jarida na kusan duniya ma baki daya inda aka nuna masu hotuna ba kuma hotuna ba ma hata ainihin ah, hoto mai motsi wato in ce video clips na farmakin da aka da aka kai a zajin sambisa aka kuma kakabe waɗannan sansanoni goma sha uku kuma yanzu haka Da akwai kafafen yada labarai na sojoji najeriya waɗanda suke na hukuma da namu kuma duk hotunan suna nan ni na sani a shafi na na facebook akwai hotuna kusan 23 ko mutane kusan 177 yau dai da safe sun yada waɗannan hotuna. Idan muka dubi shafinka na Facebook za mu ga wannan hotunan waɗannan hotunan. da gaske, kwarai da gaske. To galibi ka san irin waɗannan mutanen an kubutar da su ɗin akan nuna ma 'yan jarida su har wasu ma su samu su zanta da su. To amma 'yan jarida suna wasu suna gunagunin cewa ta har yanzu ba su ga wa'annan mutanen ba su mutanen da aka kubutar ɗin ina aka kai su Maiduguri ko Lagos Abuja. eh na sani ku <laughs> yan jarida kuna korahin haka saboda kuna so ku je kwaf ku ga kwaf to amma wani abu da zaki la'akari da shi shine yaƙi muke da ta'addanci kuma mutanen da aka samu ba za ka zo kaiwai kitso da kwarkwata a kai ba saboda dole ne ka bar mutane su yi nasu aikin a tantance ko suwaye shin waɗanda aka sata ne ko ko iyalan 'yan ta'addan ne ko ko su kansu 'yan ta'addan bayan an gama haka shi shikenan sai a ba da su ga waɗanda suke su ne su taimaka ma irin 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda lalura irin haka ta same su saboda yanayin tsaro ba zan iya gaya maki yanzu a inda suke ba duk da dai na san inda suke amma nan da ba wani ɗan lokacin nan da ɗan taki kaɗan insha Allahu za a gabatar da su ga ainihin duniya baki ɗaya bayan an gama tantancewa yadda za ku samu ku tattauna da su ku ji abin nan ɗinsu wato halin da suke ciki da yadda suka sami kansu da dai sauransu. To ran kai daɗe yanzu tun daga ni ina magana da kai. kuma na ce maka ana ta ta ba akan cewa me yasa ba a nuna waɗannan mutanen nan ba to ya zuwa yanzu tsakanin a 'yan tsakankanin nan yanzu mutane nawa za a ce rundunar sojan ta samu nasarar kubutarwa daga su 'yan boko haram ɗin. Ya in za a lissafi tun a kusan sati biyar ko hudu da suka wuce a lissahin ya dora a kan dubu amma a 'yan kwanaki uku da suka wuce ke kanki da kanki kin haɗi sun kai ga mutum ɗari bakwai waɗanda kuma galibinsu yara ne ƙanana da kuma mata. To ina gaskiyar labarin da aka ce akwai inda rundunar sojan ta je tana ƙoƙarin ta kubutar da wasu mata sai su matan suka buɗe musu wuta. Eh, wato wannan bayani ana nan ana bincike a kai saboda dalilin da ya sanya kamar yadda na gaya miki ɗazu na ce maki mutanen sun kasu kusan kashi uku ba a raba ɗaya biyu ko wasu 'yan ta'adda ne daga cikinsu wasu kuma da iyalansu ne wasu kuma fatarsu aka dalilin farmaki da aka taima garuruwan su. To akwai wani ƙarin bayani da za ka mun ne? Eh, to babu wani ƙarin bayani face in amfani da wannan dama in shaida ma jama'a da duniya baki ɗaya ba niyan mu bace cewar mu kashe kowa da yake cikin sambisa saboda haka muna kira ga su 'yan ta'adda da kuma 'yan ta'adda da su ajiye makamai su fito yadda za a kama su su fuskanci shari'a sannan waɗanda kuma suka san ba su da hannu a kan ta'addanci su je su kai kansu ga jami'an tsaro yadda za a yi bincike a tantance su a su koma ga iyalansu. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Don hankalin maza ya tashi. To, Malam Haka ne, jaridar Bangar ta yanar gizo ta buga labari a yau cewa kungiyar kwadago ta buƙaci a ƙara albashi mafi ƙanƙanci daga Naira dubu goma sha takwas zuwa Naira dubu casa'in. Na tuntubi mai magana da yawan kungiyar kwadagon Malam Nuhu a Bayo Toro, inda na ce da shi, akwai jihohin da ma'aikata ke bin albashin watanni, kamar jihar Plateau inda ake bin ta wajen kimamin watanni takwas. Irin waɗannan jihohin sun kasa biya. sa'annan kuma ba a san kamun ludayen sabuwar gwamnati ba me yasa kungiyar kwadago za ta yi haka sai ya ce to alhamdulillah ba mu fito da takamammiyar abu da ya kamata a biya albashi mafi kankanta ba amma kungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba ba ta ta ba da umarnin cewa kwararru mun saka kwararru na fuskar tattalin arziki su yi bincike su gano abin da ake kira a turanci cost of living index wato abin da a kimance mutum da guda ɗaya da shi da iyalansa za su bukata a wata to sai in hanyar wannan bincike sun ba mu rahoto shine kungiyar ƙwarigo za ta fito da takamammiyar abin da ya dace a biya ma'aikacin najeriya domin dubu goma sha takwas nan ta yi kaɗan kamar yadda kika bayani jihohi da yawa lato a jiya bauchi ma akwai ma'aikatan da ba su san shi albashi ba to amma mun ba da umarni kuma wa mu na jihohi cewa su tabbatar da cewa kowane jiha da gwamna ake bin shi bashin albashi ya biya wannan bashin da ake bin sa albashi kafin ko ya sauka daga kan mulki ko kuma kafin a sake shiga wata mulkin demokradiyya saboda haka kin ga kalubale ne yanzu musamman a gaban su mu na jihohi a tabbatar da cewa sun kwata wa ma'aikata su. to kamar yanzu misali me zai faru idan su gwamnonin ko kuma jihohin da a suke da wannan jidali a kansu sun kasa biya har sabuwar gwamnati ta, ta, hau. aito to alhamdulillah ya yi san cewa ita doka ta ƙasa ta ba da ƙungiyar ƙwadago hanyoyi da yawa na kwatan hakkin ma'aikata saboda haka akwai dabaru da yawa da za mu tabbatar da cewa mun kwata wa ma'aikata hakkinsu wannan ɗaya daga ciki ne kawai na ɗan ƙista amma su dabaru na kwatan hakki ba mu bayyana su sai idan lokacin ta zo insha Allah mutane za su gani kuma ina son tabbatar miki cewa kungiyar kwadago da karkashin shugabancin comrade ayuba babba ta rage dantse na tabbatar da cewa ba a zalunci ma'aikata ba duk wanda ma'aikaci su ake bin ma'aikata ma'aikata suke bin shi ba shi sun biya su kudaden su to ka san su a ma'aikatan jihar plateau din sun yi barazana akan cewa idan ba a biya su ba za su yi yajin aiki to yanzu ka yi bayani akan cewa kun ba shugabannin ƙungiyoyin na jihohi umarnin cewa su tabbata an biya wannan albashin a saboda haka yanzu su ma'aikatan jihar plateau ɗin kun ba su hakuri ne akan kasi wannan yajin aikin ko kuwa a ko kaɗan ko kaɗan ba mu hana ma'aikatan plateau kwatan su ba albashi hakki ne da ya waje a kan shugabanni su biya ma'aikata saboda haka in gwamnan plateau ya ƙi biyan ma'aikata albashi kuma gashi wadinsa ya kare hakki ne akan ciyaman ɗinmu na jihar plateau ya tabbatar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe da sauran ƙungiyoyi sun tilasta wa gwamnatin jihar plateau an biya ma'aikata albashin da suke Malam Nuhu a baya kenan kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za a saurari amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To da yake an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi? Sunana Alhaji Dauda Yaya. Ina son a san bayanin tarihin masarautar jajere da yake babban gida a jihar Yobe da kuma menene alaƙansu da masarautar Gelzarma duka dai a cikin jihar Yobe. Sashen Hausa na muryar Amurka don Allah menene musabbabin kyamar baƙaƙen fatan da 'yan Afirka ta kudu ke yi wa 'yan Afirka? Kuma a ƙasar tasu ba baƙaƙen fata ne? Mai tambaya bubu mai goro shugaban zaɓi sanka gashuwa. To bari mu fara da tambayar Alhaji Dauda Yahaya mai son tarihin masarautar jajere da kuma alakarta da masarautar Ginzarma duka a jihar Yobe. Idan Alhaji Dauda na kusa, An dace hakimin masho Alhaji Kashin Mai Buba mashu zai baka ansa. Salamu alaikum. To, kafin dai na shiga tarihin masarautar jajere ina so in dan zuwa tsokace ma shi Alhaji da Yaya. Dangantakar da take tsakanin masarautar jajere da ta kuma masarautar Gilzarma. Hmm. Na farko dai ina so shi Alhaji da Yaya sani cewa tun ma kafin a kirkiro da masarautun nan a matsayinsu na masakan masarauta wato tun ana cikin sarauta ta da ta gargajiya ta daji masarautar yanzarma asalinta masarauta ce suke da headquarter a abakire kuma shi marigayi babanmu alhaji mai buba ibin isa mashiyo shi ne yake rike da masarautar gilzarma a lokacin ƙarƙashin abakire wato shi ne sarkin abakire can baya kamar zuwa 1950 to 56 a lokacin yake lawani ne na daji a lokacin daga bisani da aka kirkiro lawanai da gundumoni a wannan yanki shi mai buba sarkin gilzarma sai aka ba shi masarautar mashiyo kuma yake da zaɓin wa zai bar wa masarautar gilzarma gidansa na gilzarma a nan ne inda shi kuma ya kirawo kaninsa alhaji zanna mai yari allah ya gafarta masa da rahama shi ma ya kirawo shi lokacin shi yana kasuwa a damaturu ya zo da shi gida ya ce to ka zo ga gida ka zo ka zama mana sarkin gildarma ni shehun borno ya tura da koma sarkin mashi hmm. haka suka rike har zuwa 1991 da aka yi creating jihar yobe a lokacin jamal ibrahim ba da masu babin gida sai gwamna na wannan lokacin a 1992 alhaji bukar abba ibrahim ya ga cewa sanadin kirkiro da jihar yobe da aka yi wasu kundumomi masu yawa da kuma wasu al'ummomi masu yawa da ke cikin sabuwar jiha ta yobe da aka kirkiro daga cikin jihar borno ba su da masarauta don da duka suna ƙarƙashin masarautar borno emirate council hmm. wannan ya sa shi ya girma gwamna lokacin bukar abba ibrahim ya ga dacewan ya kamata al'ummomi na wannan gurare da kuma gundumomi hakime da duka da suke bin birnin sun dawo ba su da sarki ma da suke bi a wannan lokaci sai oh. ya ga dacewan ya creating emirate ma gundumomi da kuma al'umomi da suka cancanci a ba su masarautu allah cikin ikonsa ya yi creating emirate wadda ciki har da jajiyar emirate kansu a lokacin ina sa ya sani cewa an yi creating jajiyar emirate kansu da fari a 1992 wanda aka ajiye headquarters ta kuma a jajere hmm. shi kanin mai buba shi zanna mai yari sarkin gillarma a lokacin nan shi ne aka ba shi sarautar jajere mai daraja na biyu daga bisani dawowar mulkin soja a 1993 eh, gwamna da aka turo yobe commissioner of police dabo aliyu ya zo kuma shi ya dakatar da wannan hanzari da gwamna abubakar abu ibrahim ya dauko aka rusa masarautun da aka yi gaba daya aka dakatar da su hmm. ana nan siyasa ba ta dawo ba har sai 1999 allah cikin ikon sa har yanzu dai shi tsohon gwamna na wancan lokaci 1992-93 ya sake zama dan takara kuma ya ci nasara a zaben 1999 a matsayin gwamna na yobe da yake yana cikin burinsa da maido musu da martabansu ranar shida da watan janairu na shekara dubu biyu ya sake kirkiro da wannan masarautu gaba daya amma a wannan lokacin kuma sai ya kasance jajiyar emirate kwatanta ta kaura daga jajiyar gari ta dawo babban gida wato headquarter karamar hukumar tarmuwa local government hmm. har yanzu dai kuma a mataki na sarauta mai daraja na biyu hmm. kuma allah cikin ikonsa sai aka naɗa shi alhaji mai buba isa mashiyo oh. a matsayin sabon sarkin jajiyar emirate mai headquarter a babban gida oh. kasancewa shi tsohon sarkin jajere kani ne ga kuma shi sabon sarkin jajere alhaji mai buba ibn isa har yanzu aka ba wa shi zarma gunduma wato district aka bai wa shi wancan tsohon sarki alhaji zanna mai yari matsayin hakimi a ƙarƙashin jajiyar emirate council daga bisani shi mai martaba alhaji mai bubai bin isa shekara ɗaya yi a matsayinsa na sarki a jajere sai allah ya hmm, kuma daga nan sai aka baiwa ɗansa wanda wa ne a gare mu alhaji mai hamza Ibin buba isa mashiyo ragamar milkin jajere emirates council yana rike da shi bayan shekara biyu sai shi gwamna a wannan lokacin kuma Dimandin ɗin yalzarma ita kanta ganin girmanta da kuma faɗin ƙasanta sai suke buƙatar su ma a basu emirate wannan district da aka basu da ke ƙarshen jajere suna so a mayar musu su ta zama ita ma emirate mm. a gwamna a wancan lokacin alhaji bukar ibrahim ya amince da bukatan su daga cikin ƙasan jajiyar emirate ya yanka gunduman gilzarma district ya ba su gilzarma emirates a matakin sarauta mai daraja na uku a wannan lokaci hmm. so ina faraja ya gane cewan dangantakan ta jini ne wuya da kanyi ne suke shugabancin gilzarma da jajere To daga ƙarshe na tabbata Malam Dauda Yahaya zai so ya san halin da ake ciki yanzu a mecece alakar masarautu biyu ne ko har yanzu ɗayan tana ta biyu ɗayan kuma tana ta uku to alhamdulillah wato a yanzu a halin da ake ciki dukkan su masarautu din jajen remer council tun shekara ta dubu biyu da bakwai aka ɗaga ta zuwa daraja ta ɗaya mm. kuma ma emirate council ita karin kanta masarauta ce mai zaman kanta mai daraja ta ɗaya wanda wannan gwamna na yanzu alhaji Dr. Ibrahim Gaidan. Hmm. A lokacin da ya karin mulki shi ya ga dacewan cewa ita tana Ingilterra tana daraja na biyu sauran masarautu gaba ɗaya suna daraja na ɗaya ya ce ya kamata duka a daidaita su gaba ɗaya bayan wa ita ma Ingilterra daraja ta ɗaya. Hmm. kuma yanzu duka alhaji zan namar yare shi ma duka Allah ya masa cikawa da daɗewa. Hmm. ɗansa ne yake milki yanzu to duka har yanzu dai wa da kanyi ne suke milki angilzarma emirates da kuma jajiyar emirates Ya'yan babbanu ne. Ina sunan ɗan? Nan Gildarma? Eh. Alhaji Muhammad Zanna na uku. Hmm. Shi kuma na jajiyar Emirates Alhaji Mai Hamza Ibn Isa Mashiyo. Hmm. Wannan shi ne dangantaka da take tsakani. Sai kuma amsar tambayar bubu mai goro gashuwa game da musabbabin tsinar baƙaƙe 'yanci rani da ake yi a Afirka ta kudu. Idan Malam Buba na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Da farko dai Malam Buba, 'yan Afirka ta kudu da ke kyamar baƙaƙen fata a yanzu ba turawan ba ne, 'yan uwanmu ne baƙaƙe wuluk waɗanda kamar yadda ka sani, Najeriya da sauran ƙasashen baƙar fata sun kashe kuɗi da lokaci sannan kuma sun yi amfani da duk ƙarfinsu da tasirinsu tare da taimakon wasu ƙungiyoyi da hukumomin yammacin duniya wajen ganin baƙaƙen fatar na Afirka ta kudu sun 'yantu daga wariyar launin fata da turawa 'yan jinsin Bora masu kiran kansu afirkani ke masu. Bayan da aka kawo ƙarshen wariyar launin fata, har baƙaƙe suka fara mulki a matakai daban-daban, ganin ƙasar na da tsayayyun masana'antu da tattalin arziki mai ƙarfi, sai 'yanci rani daga sauran ƙasashen baƙaƙen fata suka yi ta runtuma zuwa ƙasar. Sannu a hankali, wannan ya haifar da abin da baƙaƙen fatar ƙasar ke kira ƙarancin ayyukan yi, su kuma 'yanci ranin ke kira ƙyashi. wanda wannan takaddamar ce ta kai ga farma bakin. Kuma game da tambayar ka ko babu bakakin fata 'yan asalin ƙasar ne, amsar ita ce ha Salima ƙasa ce ta baƙar fata, kuma ko yanzu ma bakakin fata ne yake da matukar rinjaye a ƙasar. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin hakimin masho Alhaji Kashin Mai Buba. wanda ya amsa mana tambaya kan masarautar jajere da kuma wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To yanzu kuma sai irin ra'ayin da kuma masu sauraronmu kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email haƙilu da safara'u zamani almajirawa a can malumfashi sun rubuto suna cewa rashin iya ɗaukan matakan tsaro da rashin iya gudanar da harkokin mulki da kuma rashin cika alkawari su ne abubuwan da jam'iyyar pdp ta yi wa 'yan najeriya shi yasa al'ummar najeriya kuma suka nemi canji kuma allah ya biya musu bukata. suna fatar jam'iyyar apc kuma za ta yi wa al'ummar najeriya aiki ta cika alkawuran da ta ɗauka to kamar yadda muka saba za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai sojojin najeriya sun ce a ranar alhamis da ta gabata sun ceto wasu mata da yara guda 234 da 'yan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a arewa maso gabashin kasar mako daya bayan gagarumar girgizar kasar da aka yi mai nauyin maki 7.8 a kasar nepal jami'ai sun ce har yanzu ba a ga dubban mutane ba ciki kuma har da 'yan kasashen turai akalla guda dubu daya haka zalika kuma za mun ji cewa babbar mai gabatar da kara a garin baltimore ta, kusa da birnin washington dc ta tuhumi 'yan sanda guda shida da suke da hannu wajen kama fred eh, gray, inda ta ce mai binciken lafiya na jihar ya tabbatar da mutuwar freddy a hannun 'yan sandan da cewa laifin kisa ne to ma sauraro da takaitattun labaran kamar yadda muka saba muka kawo karshen wannan shiri. sai kuma da daddare misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.